Yana shiga suka ido hudu da Jangash. Take Jangash ya saki dariya ganin Zayyan. Take Zayyan ya kulu jikinsa ya fara girma. Sardauna ya ce, Tun da muka kamo sa, amma yake mana jawabin da zai samu gamsu, illa rainin hankali da yake mana. Kuma ba bani da yadda zan yi da shi bane ba, no. Kawai ina so ne ya faɗa min cikin ruwan sanyi kafin na fara sa na canza masa nonin fata. Zayyan ya yana kallon Jangash, ya mutsotar da shi har suna shakar numfashin juna. Zayyan ya ce, Ka faɗa min gaskiya, Me ka sani dangane da matata Zara'u? Ka faɗa jan kashe makali ya ce, Kai ka san wata Zara'u, amma ni kan ban santa ba. Tini na ta daga duniya ta. Idan kuka kura mun, to wallahi kowane shege ya kuka da idanunsa. Kun ga, dare ya yi, duk da ma ba wani kaiwa dare nake yi sosai ba, amma ina so na koma gida na yi wanka. Yau muna da wani shashu a kulub ɗinmu. don akwai wasu babes masu zafi da saka ajiye min su domin na huta da su. Amma kun zo kuma wani ajiye ni a nan. Dalla ku bani wayata na kira dadi na, kuma Maganar da Jangashi bai karasa ba kenan. Sakamakon gigitaccen naushi da zai sauke masa a baki, wanda ya sanadiyar ballewan jini a bakin Jangash. Duka Zayyan ya rufe Jangash da shi. Sardauna ya hau ya Zayyan, yana cewa, "Zayyan ka dakata, ka dakata na ce, ka bari mana jawabin da za mu samu damar yin shari'a da shi a kotu, ka bari mana bayani tukunna, kar ka masa illa, ya zama uwa kwance, da kwance." Yanzu idan kada kesa ya zo ya kasa magana kuma fa, a ina za mu samu amsan tambayoyinmu? Zayyan, kar mu yi abu da kai, mu yi abu da kwakwalwa. Amma ina, duk wannan jawaban da Sardauna yake karantowa babu ko ɗaya da zai yi a cikin kunnensa, domin ransa ya gama ɓaci. Da ƙyar Sardauna ya fizgi Jangash daga hannun Zayyan, sai huci yake yi. Jangash kuwa ya ci duka. Sardauna ya fiske Jangash daga hannun Zayyan, ya yi gefe da shi yana cewa, Haba Zayyan, haba Zayyan, kar ka ƙure zuciyarka mana, ko baka san cewa Maganar da Sardauna bai ƙarasa ba kenan sakamakon ihu da Jangash ya shaƙo wuyan Zayyan. Nan dambe ya kaure tsakanin Jangash da Zayyan, faɗa ba na wasa ba. Jangash duka da Zayyan ya masa ne ya bata masa rai. Domin shi tun da yake ba mahalukin da ya taɓa daga hannunsa ke sa saboda kuɗin da mahaifinsa yake da shi da kuma ɗaurin gindi da ya samu. Sosai Jangash da Zayyan suke casuwa, Sardauna ya haura ba su. Idan ya janye Zayyan, Jangash ya tausa tana, idan kuma ya janye Jangas, sai Zayyan ya tausa tana shi ma. Belt Sardauna ya danna domin a zo a saka Jangash a sel. Amma kafin 'yan sandan su zo, tuni faɗa ta yi faɗa. Zayin ya shaƙe wuyan Jankash kamar zai kashe sa. Ganin haka yasa Jankash ya fito da wuka. Wanda ko ina ya samo ta oho. Tun kafin a kulle sa duk an bincike sa babu komai a jikin sa Sai gashi yanzu ya fito da wuka akan idan Sardauna. Amma Zayin bai lura ba. Kafin Sardauna ya yi wata yunƙuri. Tuni Jankash ya zai cikin Zayin ya soka masa wuka. Wanda ya sanadiyar zayin ya saki ƙara ya rike wukan a cikin sa ya fadi kasa sai jini. Daidai nan yaran Sardauna suka shigo. Tuni Sardauna ya yi kan Zayin yana jijjiga shi. Jangash kuwa neman hanyar guduwa yake yi da wukarsa a hannunsa. Cikin ɓacin rai Sardauna ya ɗauki bindiga ya sai ta Jangash da niyan ya harbe sa. Jangash ya kauce ya ja wani kurtun ɗan sanda ya saka masa wuka a wuya yana ja da baya. Suna bin sa a hankali ga zaye a kwance jini na malala. Har ya fita waje 'yan sandan duk sun kewaye sa. Ya ce, Na yi imani da Allah, idan hauka mun ganganci sai na datse masa wuya da wannan wukar, don ba zan mutu ni kaɗai ba. Sardauna idanunsa sun kaɗa sun yi jawur, yana ayyana irin ƙazamin dukan da zai yi wa Jangash. Ga magariba ya gabato, ga gari ya fara duhu. Cikin sa'a jankash ya sa wuka ya farke wa ɗansa da ke hannunsa kafaɗa, sannan ya yi wulli da shi. Da mugun gudu ya yi tsalle ya tsallake katangan ya fice. Yaran Sardauna za su yi harbi, amma Sardauna ya hana su. Dan sanar da jangashi yanke su da wuka ne, aka ɗauke su aka saka su a mota. Sannan Sardauna ya shiga. A haukace aka fita da zayyan tamkar gawa, shi ma aka saka shi a motar. Direct sai orthopedic hospital. Cikin gaggawa likitoci suka karɓi zayyan, aka shiga da shi emergency. Likitoci rai da ne suke tsaye akan zayyan sakamakon jinin da yake zubarwa. Ga wuka a sa don sardauna ba su yi kuskuren cire wukan ba don idan har suka yakan to babu shakka zai iya mutuwa. Nan kwararrun likitoci suka rufa akan zayyan suna ba su taimakon gaggawa. Da dabara suka samu nasarar zara wukan da ke sa kafin suka fara kokarin tsaye da jinin da yake fitarwa. Har wajen karfe goma dare ba fitar da zayyan ba daga imajensi. Hankalin sardauna ba karamin tashi ya yi ba. Yana nan zaune, SM Mardiya ta kawo masa waya, ta mika masa gami da cewa sa yallaɓai sifi ne ke neman ka a waya ya kira ka amma baka ɗauka ba lalibin aljihun wandon sa yi amma ya ji babu wayarsa tabbas ya bata a police headquarters ne karban wayan yayi saka a kunnen sa CP ya rufe sa da fada haba sardauna tun da muke neman ka ni da ACP amma bata shiga me haka ne kam wai me ke faruwa ne Alhaji Aliyu hankalinsa a tashi yake yanzu haka gashi na office ɗina ina Zayyan Rimsa ido sardauna yayi Kafin ya fara Yusufi bayanin abin da ya faru filla-filla, ya ƙara da cewa, Sa, yanzu aka zai yana koma, wanda ban sani ba, yana raye ko ya mutu. Don tun ɗazu aka shigar shi imajensi, tun zuwan mu amma har yanzu ba su fito da shi ba, kuma ko likita ɗaya bai fito ba. Sosai hankalin CP Aminu ya tashi ya ce, yanzu kuna wani hospital ne, orthopedic hospital. Sardauna ya bawa wa CP amsa a takaice, sannan CP ya ce ga sunan zuwa ya ajiye wayar. Bayan wayar Sardauna da CP, kamar da minti talatin sai ga alhaji md da umma da cp da acp tare da wasu 'yan sanda sam abba baya cikin hayyacinsa da ka gansa ka san baya tare da sa, har sai ka tausaya masa yana isowa ya kamo sardauna yana cewa shi ma ya mutu ko an kashe sa kamar yadda aka kashe zara uku don allah karka ce min shi ma zayyan an kashe sa na na roƙe ka don allah sardauna sardauna karka ce min zayyan ya mutu Abba yana magana numfashinsa yana ɗaukewa tsantsan tashin hankali. Umma kuka kawai take yi. Abba ya dafe saitin zuciyarsa wanda yake masa barazanar tarwatsewa. Sannan ya ci gaba da magana. Don Allah, ko waye ne ya kashe min ƴata a ranar aurenta, ya je shi da Allah. Amma a bar ni na jin raɗin da nake ji, wanda har na mutu ba zan daina ji ba. An kashe Zara'u, mutuwarta yana nan a zuciyata. Don Allah, kar a ƙara min da Zayyan. Abba ya fashe da kuka, ko zai da zuciyarsa ta masa sanyi. Kullum sai na yi kuka kafin na kwanta, amma a haka ba za a tausaya mun ba? Me na aikata ne haka ne Aliyu? Ya ci gaba da kuka. Sosai mutanen da suke wajen suke hawaye na tausayin Abba. Babban mutum kamar MD amma gashi yana kuka a gaban jama'a sai ka ce ba shi ba. CP da ACP ne suka ɗago Abba suna ba shi baki. Umma kuma dama tuni ta yi kofan emergency din ta tsaya tana kuka. sarrauna ya share kwallaye ce, Na yi imani da Allah, Na rantse da Allah shari'a yanzu aka fara. Na yi imani da Allah idan har yau ban je na kamo Jabir Jangash ta da mahaifinsa Alhaji Atiku mai kowa naka ba. To na yarda zan ajiye aiki na a daren yau ba sai gobe ba. Awa biyu kacal nake bukata yan labai. Sifi ya ce, DSP Sardauna ina goyon bayan Ka Ka ji Allah ya bada sa'a. Sardauna ya wa Sifi Aminu sannan ya juya ya fice. Yaransa suka bisa a baya. Sardauna bai zame ko ina ba sai gidan Alhaji Atiku mai kowa naka. Tun daga gate aka fara yi sardauna iyaka. Amma ina kamar ba da sardauna ake yi ba. Daga ƙarshe ma da masu tsaron gina Alhaji Atiku suka fara yi sardauna barazana da bindiga. Sardauna ya je ya kalli yaransa ya ce, Daga yanzu idan ɗaya daga cikinsu ya kuma gaya mana maganar da bata mana daɗi ba. Ku saka bindiga ku tashi ɗan iska. Sannan ku rubuta cewa sun yi ƙoƙarin kashe jami'an gwamnati ne shi yasa aka far musu. Ku harbe su tamkar kiyashi kuma kun kashe banza. Ai suna jin haka suka fara sabulewa da baya. domin sun san ba a faɗa da gwamnati. Sarauna hafalin Alhaji Atiku mai kowa naka ya shiga. A lokacin suna zan shi da wasu abokansa suna tattaunawa. Yana ganin an banko kofan falansa, ya tashi da sauri yana kallon sa ɗaya bayan ɗaya. Wani mummunan faduwan gaba gami da tsinkewan zuciya ya dirwa Alhaji Atiku. Take ƴaƴan hanjin cikinsa suka kaɗa, nan da nan cikinsa ya hau ƙoge yana ɗora ruwa. Tabbas ya gane sa, DSP Sardauna ne duk da basu taɓa haɗuwa face to face ba. Amma yana jin labarinsa tare da jin kansa game da izzarsa, uwa uba kuma jarumtarsa. Sardauna ta kowaye har izuwa gaban Alhaji Atiku ya ce, Yau ne farkon haɗuwanmu da kai, amma sai na ji ka burge ni. Da da hali, da na miƙa maka hannu, mun yi musabaha. Sardauna ya faɗa yana miƙa Alhaji Atiku hannu. Har Alhaji Atiku ya miƙo Sardauna hannu. Amma Sardauna ya saurin janye hannunsa yana cewa, Oh, no, sorry, ba musaba da mutane irin ka. Ba wai bana yi ba ne ba, ina yi. Amma ka san irin wanda nake yi kuwa? Shi dai Alhaji Atiku in ban da ido babu abin da yake bin Sardauna da shi. Wani shi'umin murmushi Sardauna ya saki, gami da kashewa Alhaji Atiku ido daya. kafin ya ce, You are under arrest, you and your son. Ya faɗa yana mai masa da hankop Wani zufa Alhaji Atiku mai kowa naka yake saukewa ta ko'ina a gangan jikinsa. Gabaki ɗaya hankalinsa a tashe yake, gashi bai gama yi ɗansa biza ba, bille ya bar ƙasan. Umarni Sardauna ya bayar ta hanyar cewa, duk jami'ai su bazu gidan Alhaji Atiku mai kowa naka, su zakulo Jabir Jangash. Nan take aka kewaye gidan Alhaji Atiku. Bincike ake yi sosai, Sardauna na tsaye na kallon sa ina murmushin takaici. Yare Alhaji Atiku, hmm? Kana mamaki ko? Ɗanka ya zama ɓata gari, yana yin duk abin da yake so, ba mai taka masa birki, tunda ka mallaki abin da wasu basu da shi. Shi yasa ka ɗaure masa gindi yake duk abin da yake so. Akan haka ne kuma, DSP Abuwa Bibu ya rasa rayuwarsa, kuka salwantar da shi. Duk wani cases ɗin ɗanka yana files a ajiye. Wanda marigayi DSP Abu Habibu ya ajiye Tun farko, na yi kuskuren rashin binciken files ɗin da suke kan tebul ɗin marigayi wanda na maye sa. Da a ce na ci karo da ku, da wallahi ku ake magana ba ko ba. Amma yanzu bai ɓaci ba, tun daga ni ga ka. Yau ne farkon haɗuwar mu amma ba lallai bane ba ta yi maka daɗi. Shi dai Alhaji Atiku bai yi magana ba, banda zuban da yake sassafo masa ta kowace kofar gashi da ke jikinsa. Zuwa can an jima sai ga yaran Sardauna, Sargame da Jangash wanda har yayi wanka ya canja kaya, yayi shirin tafiya. Dariya Sardauna yi sannan ya sa hannu ya ja Jangash tare da mahaifinsa, a gaban abokan Alhaji Atiku mai kowa naka. Har mota ya jefa su kafin shi ma ya shiga sai police headquarter. Sardauna ba ta da bata lokaci ba, ya hau kirban jangash sai ka ya samu kubewa a turmi. Sosai Sardauna yake daga gazan jangash ba ta da ya tambaya ko kwalli ɗaya ba. Yana cikin jibgar jangash, burinsa idan ya gama da jangash ya koma kan ubansa, ya ji wayansa tana ringin. Takaitawa ba dan ya so bai ɗauki wayan nasa. Ganin sunan DCP yana yawo a screen ɗinsa, ya sa ya saurin goge guminsa sannan ya ɗauki wayar. Masifa kawai ya ji, muryan DCP na kwarar masa ruwan bala'i. Baka da hankali ne Sardauna da za ka kama Alhaji a ciku mai kowa naka? Shin ko ka fara shaye-shaye ne? Ina umartan ka da kai gaggawan saki Alhaji Atiku da yaron su Jabir yanzu nan. Dan ban ga hujjan da kake da shi ba, kai gaggawan sakin su. Amso sorry yallaɓai, ba zan iya sakin su ba. Domin na samu cikakken dama a wajen CP. Tun da har CP ya bani dama, to idan har ka na saki Alhaji Atiku tare da ɗansa, to yallaɓai ka saka a ranka, na saki aikina ne na jami'in ɗan sanda. Ya karasa maganarsa cikin kakkausan murya. Ran DCP ya gama ɓaci, don bai taɓa tunanin haka sardauna yake ba. Don haka ya ce, Oke, ina haka ka ce, ba za ka iya sakin su ba, har sai dai idan aikin ka saki. E eh, labai, domin da sati ɗaya za mu tura su kotu. Don Alhaji MD ba zai taɓa barin wannan shari'a tafi a banza ba. Don kisan yasa ba wasa ba, kuma a ranar aurenta. Dariya DCP ya yi sannan ya ce, Kana tabbacin cewa Jabir shine ya kashe Zara'u? Hmm? Salona, ka da tunani. Kawai zargi kake yi. Yanzu idan ba shi ya kashe ta ba kuma fa, ya zaka yi kenan? Baka da hujjan tsayuwa a kotu, ka ba da shaida akan Alhaji Atiku tare da yaransa. Idan kuma har kana da shi, to ka faɗa min ina sauraron ka. Sannan banda abin ka sardauna, idan ma laifin ne, ai ba za ka ma babban mutum kamar Alhaji Atiku ba. Tunda shi meye laifinsa, iye? Eh? Wani bakin ciki ne bai bai sardauna, da kira buɗe bakinsa ya ce. To yallaɓai, idan har Alhaji Atiku baya da laifi, a dawo da shari'an da, na kisan jami'i DSP Abu Habibu kaga sai a rinka yawa Alhaji Atiku shi kuma dan nasa muna zargin sa da kisan Zara'u ta da yunkurin kashe barista Zayyan Yunus wanda a halin yanzu yake kwance a garin asibiti rai a hannun Allah Shi shikenan ka gamsu da hujjar na faɗa maka ina da ita ba zan saki Alhaji Atiku tare da ɗansa ba sai dai ni ma a kashe ni sannan ya katse waya zuciyar suna masa suya can wajen misalin karfe biyun dare babu wanda ya rinsa tun daga waɗanda suke asibitin har wainda suke station Kiran waya Sardauna ya samu daga babban oga wato AIG. A yayin da ya ba wa Sardauna umarni ya saki Alhaji a ciku. Ba tare da Sardauna ya so ba ya kira CP ya faɗa masa. Cike da takaici CP ya ce wa Sardauna ya bi umarnin AIG ai yanzu aka fara. Tunda za a shiga kotu allura ce za ta tono garma. Haka Sardauna ya saki Alhaji a tiku. Bakin cikinsa shine bai lallasa shi ba. Amma babu komai za su haɗu ne. A daren aka zo aka ɗauki Alhaji a teku. Da washe gari har izuwa yanzu An kasa gane akan cewa Zayyan ya mutu ne ko yana raye. Likitoci sun yi iyakar kokarin su matuka amma abin ya ci tura. Inda daga ƙarshe suka yanke shawaran faɗa wasu Alhaji MD ta da CP Aminu da ACP Boba akan cewa su yi hakuri Allah ya wa Zayyan rasuwa. A lokacin da likita ya zo, ya kalli Alhaji MD ya dafa gafaɗansa ya ce, Ka yi hakuri Alhaji MD, yaron nan Allah ya masa rasu. Maganar da likitan bai ƙara saba kenan, Abba Iya yanki jiki ya faɗi a wajen asome. Umma dama tun da asuba ta tafi gida domin ta shirya abinci da dawo. Likitoci hankalinsa ya tashi matuƙar tashi. Dikir aka samu abba ya farfaɗo. Sosai sifi suke dannarsa, amma sama-sama abba yake jin su. Har an fara maganar a saka hannu a karɓi gawan zayyan domin a ji amsa sutura a kai sa kafin lokaci ya ƙure. Har an sa hannu, sifi ma ya sa hannu. Aka fitar da zayyan a da farin yadi. Daidai nan kuma Umma da Naina suka taho tare da Sawama, wacce ta zo hutu yau da safen nan. Umma gani kawai ta yi, ana tura zayyan a gadon ɗaukar marar lafiya tare da ɗaukan gawa. Salati Umma ta saka, yayin da na na ta saki ƙara. Abincin da yake basket a hannun sawama ta sake sa ƙasa. Da sauri suka yi wajen da ake tura zayyan. Ganin haka ya sa polis suka yi saurin su. Kuka sosai na take yi tana bato, Wani babu mai fahimtar abin da take cewa. Yayin da sawama ta koma gefe tana rarraba idanu. Dan ta kasa kuka, ita kan ma abin kamar lamara take ganin sa. Umma kuka take yi, Ta tana kallon Abba wanda fitowansa kenan daga ɗakin da aka kwantar da shi lokacin da ya soma. A gefen sa kuma ACP Buba ne yana ƙara ba su hakuri game da rarrashinsa. Da gudu Umma ta riƙo wuyan Abba tana cewa, Alhaji ba dai shi ma zayen ya tafi ya bar mu ba. Dan Allah kar ku ce shi ma zayen ya mutu. Sifi, dan Allah ka ce wani abu mana. Wayyo Allah na, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka kama ɗauki cikin wannan jarrabawa da kake mana. Ya Allah, ka sanya ya mana zuciyarmu, kar mu saba maka. Ya Allah ka ba mu zuciyar musulunci gami da imani da tawakkali. Umma ta zube a ƙasa tana kuka sosai. Har za a fita da gawan zayyan, naina ta rike sagam. An yi an yi ta sake taƙi. Nan aka shiga janta. Da ƙarfin tsiya aka ɓamɓare naina a jikin gawan zayyan. Aka fito da shi. Sawama ta saki ihu tana cewa, Ku dakata, ku dakata, na ce ku dakata. Wallahi Onkul Zayyan bai mutu ba. Da shi haka take kiransa, Tun zara Zara'u tana raye, Uncle Zayyan. Wallahi na ga kafansa ta yi motsi. dan Allah ku tsaya, kada ku tafi da shi. Wallahi na gani ya motsa. Kallon baku da hankali ko kun fita a ku ake wasu ne da sawama. Na ka ci gaba da tura Zayyan. Wani likita ne da shike babba ne ya ce, Ku tsaya, ni ma na kaman ya motsa, ku dawo da shi. To masu sauraro Allah ya ba wa mai rabo sa'a. Sannan kuma duka-duka a nan zan dakata